Hanyar Adalci Darasi na talatin da takwas Dalilin ba da dokoki Salama alaikum, abokai masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa. Masu yin wannan suna samun salama ta gaskiya tsakaninsa da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darussa biyu da suka wuce, mun ga yadda Allah ya sauko bisa kan dutsen Sinai cikin wuta da tsawa da walƙiya, ya ba kabilun Isra'ila dokokinsa goma masu tsarki, a doka ta fari Allah ya ce musu, Kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni, cikin ta biyu ya ce, kada ka yi wa kanka wani gunki, cikin ta uku, kada ka kama sunan Ubangiji Allahnka a banza, ta hudu, tuna da ranar Asabar ka kiyaye ta da tsarki, ta biyar, ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka, ta shidda, kada ka yi kisan kai, ta bakwai, kada ka yi zina, ta takwas, kada ka yi sata, ta tara, kada ka yi ƙarya. Ta goma, kada ka yi ƙyashin kowane abin da ke na maƙwabcinka. Su ne dokoki goma waɗanda Allah ya sabko ma Musa da Isra'ilawa, Allah ya damƙa musu kaya mai nauyi, ya ce musu, Duk wanda ya kiyaye daidai wa daida kowane abin da dokoki goma suna tilastawa, ya isa ya zauna tare da ni har abada. amma duk wanda ya kiyaye dukan doka, amma ya kasa a wuri ɗaya kawai, ya zama tamkar ya ɓata dukan doka, za a raba tsakaninsa da ni har abada. Ita ce hanyar tsarki wadda Allah ya saukar ga kabilun Isra'ila a bisa dutsen Sinai, Allah ya umarce su, dole su yi masa biyayya cikin komai, I, a cikin komai da komai, ko masu zunubi suna da iyawa su kiyaye dukan dokokin Allah, a'a, ba su iya ba, duk da haka wannan shi ne daidai abin da Allah mai tsarki yana bukata, saboda haka babbar tambaya a gabanmu yau ita ce, Don me Allah ya ba 'ya'yan Isra'il dokokinsa goma cikin sanin ba su da ikon kiyaye su daidai wa daida ba? don me Allah ya aza wannan nauyin kaya bisa zuriyar Adamu? Mun riga mun gani, ’ya'yan Isra'ila sun ce, Dukan abin da Ubangiji ya faɗa, za mu aikata, duk da haka Allah ya sani tabbas ba su aikata kowane abin da ya umurta ba. Isra'ila ba su gane ba, ƙarfinsu ya kasa su cika nufin Allah daidai ba su gane ba yadda sun yi nisa da Allah da ɗaukakarsa mai girma, shi ne daidai dalilin da Allah ya ba Isra'ila dokoki goma cikakku, cewa ku kiyaye dukansu idan kuna da iyawa, amma duk wanda ya kasa ko a ɗan wuri guda, za a ware shi da wuri na har abada. Allah ya nufa ta hanyar waɗannan dokoki masu nauyi ya bayyana ma kabilun Isra'ila kasawarsu, Allah ya sani ’ya'yan Isra'ila ba su iya bin dokokinsa duka ba, amma su da kansu ba su gano wannan ba tukuna. Isra'ila suna kama da masu addini a yau, wato, waɗanda tsammaninsu ba shi ba ne sa'ad da suna cewa, Allah yana bukata mu yi ƙoƙarin zaman kirki sa'an nan a ranar ƙiyama, idan ayyuka nagari sun fi miyagun ayyuka nauyi cikin awo, to sai Allah zai ce, Zo ka zauna a gabana har abada. Amma tsammanin nan kuskure ne, mutanen nan ba su san littattafai ba, ba su san tsarkin Allah ba, Allah cikakke ne, ko zunubi guda ɗaya ne ba yadda zai ƙyale shi. Ga misali, zunubai nawa kakanmu Adamu ya yi, kamin Allah ya kore shi daga gonar Firdausi, zunubi goma ne, ko zunubi ɗari ne, ko kuwa dubu ne, a'a, zunubi ɗaya tak sai an sallame Adamu. Zunubi ɗaya, yanzu Adamu bai zama cikakke a gaban Allah ba, zunubi ɗaya, yanzu Adamu bai iya kusanci Allah ba. zunubi ɗaya dole Adamu ya mutu, zunubi ɗaya sai ya samo ma kansa wuri a gidan madawamiyar wuta. I, Allah ne mai tsarki, baya wasa da zunubi, shi ya saya faɗa ma ’yan Isra'ila duk wanda ya kiyaye dokoki duka, amma ya kare ɗaya, to, ya kare dukansu kenan. Yakubu Sura biyu aya goma Saboda haka, tun da tsarkin Allah haka yake, muna son mu sani, don me Allah ya ba Isra'ila dokoki goma cikin sanin ba su da ikon kiyaye su daidai wa daida? Ku saurari amsar Allah, gama ba wanda zai sami zaman marar laifi a gaban Allah ta hanyar kiyaye abin da dokar ta ce a yi, abin da dokar take yi shi ne ta nuna wa mutum zunubansa, bisa ga Roma Sura uku aya ashirin. To, menene dalilin dokoki goma, ko domin su kauda zunubi? Allah ya ce, A'a, dalilin dokoki shi ne domin su bayyana zunubi, wato, ta wurin dokoki mutum yana ganin laifofinsa. Kun fahimci wannan? Me ya sa Allah ya ba Musa da ya Isra'ila dokokinsa goma masu tsarki, ko ya ba da su domin ta wurin kiyayewarsu Isra'ila su cancanci shiga Firdausi? A'a, ba yadda zai zama haka, domin Allah ya ce, Idan ba ku yi biyayya ga dukansu ba, sai hukunci, ko da gaskiya ’yan adam sun iya yin biyayya cikakkiya ga kowane abin da Allah ya umarta? Ta yaya za a ɗabi baƙin ruwa mai tsabta da garanda mai datti a ciki ba shi yiwa. To, me yasa an ba da dokoki goma? Nasi ya ce, Abin da dokar take yi shi ne ta nuna wa mutum zunubansa, Allah bai ba da dokoki domin su cece mu daga hukuncinsa ba, Allah ya ba da su domin su nuna mana mu masu zunubi hukumtattu da kuma bukatarmu na mai ceto, ko kun gane sarai? bari mu kwatanta dokoki goma da kayan ɗaukar rediyo a asibiti, idan ba ni da lafiya, kuma ban san abin da ya same ni ba, ya yi likita zai aike ni ɗakin ɗaukar rediyo. Menene aikin hoton rediyo? Aikinsa abu guda ne, ya bayyana abin da ba daidai ba ne a cikin jikina, kamar haka aikin dokoki masu tsarki waɗanda Allah ya damƙa ma Musa, sai su bayyana abin da ba daidai ba ne, wato zunubin da ke cikin rayuwata da zuciyata. Ta yaya dokoki goma sukan bayyana zunubin da ke ciki na? Ga yadda suna bayyana mani zunubina, sa'ad da na kwatanta tafiyata da shari'ar Allah mai tsarki, ina ganin yadda na nisa da Allah a cikin tunanina. da maganata da aikina, sa'ad da na dubi dokar Allah, sa'an nan na dubi kaina, na sani, na yi ma Allah zunubi, na yi ma mutum zunubi, ba yadda zan sami shiga gaban cikakken zatin Allah mai tsarki tsantsa. Daidai yadda kayan rediyo a asibiti yana da amfani don ya nuna matsalar da ke cikin jikin mutum. haka kuma dokoki goma suna da amfani su auna abin da ba daidai ba ne a cikin zuciyar mutum, kuma yadda hoton rediyo baya warkar da mai rashin lafiya, haka dokoki goma ba su warkar da zuciyata cike da zunubi, domin samun magani ya kamata na koma wurin babban likita, wato Allah. Allah kaɗai yana da shari domin ya cece ni daga hukunci da mutuwar da ke jira na sakamakon zunubin da ke ciki na. Wataƙila wani yana cewa, Tsaya, abokina, ni mutumin kirki ne, ni ba kamar sauran mutane ba ne, waɗanda ke yin sata da zalunci da fasikanci. To, idan wannan tunaninka ne, lalle ba ka fahimci girman tsarkin Allah ba tukuna, ya kamata ka sani a ranar hukunci Allah ba zai kwatanta ka da maƙwabcinka mai laihi ba, zai auna ka bisa ga dokarsa cikakkiya mai tsarki, doka ta ce, Duk wanda ya kiyaye dokoki duka, amma ya karye ɗaya, to, ya karye dukansu kenan. allah da ya ce, Kada ka yi zina, ya kuma ce, Kada ka yi ƙarya, saboda haka, ko da shike, ba ka yi zina ba, amma ka faɗi ƙarya ɗaya tak, kenan ka karye dukan doka. Dubi kuma Sura biyu aya sha ɗaya. Ba za ka shiga gaban zatin Allah a Firdausi ba, domin Nasi ya ce, Amma abu mara tsarki ba zai taɓa shiga birnin nan wato aljanna ba, ko kuma wani mai yin abin ƙyama ko mai ƙarya, bisa ga Ruya Sura ta ashirin da bakwai, ya tabbata ba za mu taɓa gamsar Allah ta hanyar ƙoƙarin kanmu ba, maganar Allah tana shaidar wannan inda ta ce, Dukan muka cika da zunubi har ayyukan mafi kyau a zammai ne duka, littafin annabi sha Sura sittin da hudu aya shidda, duk duniya tana ƙarƙashin hukuncin Allah, babu wani da yake mai adalci, babu ko ɗaya, duk sun juya wa Allah baya, sun zama marasa amfani gaba ɗaya, ba kuwa wani bambanci domin kowa ya yi zunubi kuma kowa ya kasa kai ga darajar Allah. Roma Sura uku aya sha tara da aya goma da sha biyu da ashirin da biyu da ashirin da uku. Mu yi tunani, idan haka muke a gaban wanda ya kamata ya yanka mana hukunci ta yaya za mu tsira? Me ya kamata mu yi domin mu sami ceto, ko kwata-kwata ba mu da bege? Bisa ga tushen ƙoƙarin kanmu ba mu da bege, amma alhamdu ga Allah ya shirya don ceton ’ya'yan Adamu daga hukunci bisa zunubi. Bari mu ci gaba cikin attaura, littafin fitowa Sura ashirin, mu ga hanyar da Allah ya tanada ma ’ya'yan Isra'ila. domin ya cece su daga la'anar da dokarsa mai tsarki ta jawo musu. Bayan Allah ya ba Isra'ila dokoki goma, littafi ya ce, bisa ga fitowa Sura ashirin, da jama'a suka ji tsawar hadari da ƙarar ƙafo mai tsanani suka kuma ga walƙiya da dutsi yana hayaƙi, sai suka ji tsoro, suka yi rawar jiki, suka tsaya nesa. Musa kuwa ya matsa kusa da girgije mai duhu inda Allah yake, Ubangiji ya ce wa Musa, Haka za ka faɗa wa Isra'ilawa, ku da kanku kun ji, na yi magana da ku daga sama, saboda haka za ku gina mini bagadi na ƙasa, a kansa za ku miƙa mani haɗayu na ƙonawa, da na salama, da tumakinku da shanunku, a duk inda nasa a tuna da sunana zan zo wurinku in sa muku albarka. Musa ya rubuta kowane umarnin da Allah ya bashi a cikin littafi, sa'an nan da sassafe Musa ya tashi, ya gina bagadi a gindin dutsen Sinai, yadda Allah ya umurta, da ya gama ginin, ya umarci waɗansu samari su yanka shanu su tara jini cikin kwano, su kuma ƙone naman a bisa bagadi. sai Musa ya ɗauki jinin bajimmai, ya yayyafa bisa bagadi da bisa littafin inda ya rubuta dokoki goma, da bisa taron jama'a, ya ce, Wannan shi ne jinin alkawarin da Ubangiji ya yi da ku, daga fitowa Sura ashirin da hudu aya hudu zuwa takwas. Domin ya bi umarnin Allah, mun ga Musa ya gina bagadi, ya yanka dabbobi ya yafa jini a kan dukan taron jama'ar Isra'ila. Menene dalilin yin haka? Nufin Allah ya tuna ma Isra'ilawa abin da ya koya makakaninsu, wato Adamu da Habila da Nuhu da Ibrahim da Ishaku da Yakub, wato, in ba game da zubar da jini ba, ba gafara, bisa ga Ibraniya Sura tara a ashirin da biyu. duk mai son kusantuwar Allah dole ya kusance shi kammalalle tare da haɗaya mara lahani. Don me Allah ya umarci dukan waɗannan haɗayun dabbobi, Allah ya umarce su domin shi mai adalci ne, dokarsa mai tsarki ta ce, Sakamakon zunubi mafi ƙanƙanta, mutuwa da madawamin hukunci ne. nisa da Allah da ɗaukakarsa mai girma, tun da shi ke ’ya'yan Isra'ila ba su iya kiyaye dukan dokokinsa masu tsarki ba, dole su kawo ma Allah haɗaya mara cikas, domin dabba marar laifi ya maye gurbin mutum mai laifi. Amma yadda muka riga muka koya, haɗayar dabba ba ta da iko ta ɗauke zunubi ba, kawai sai ta rufe zunubin mutum. har ran da Allah ya aiko mai fansa mai tsarki zuwa cikin duniya, da ransa mai fansa zai ba da kansa haɗaya ta ƙarshe domin zunubi. Lalle yau muna murna saboda wannan mai ceto ya zo, ya biya bashin zunubanmu sau ɗaya ta ba ƙari, ko ka san sunansa? I, Yesu ne, sunan nan Yesu yana da ma'anar Ubangiji yana ceto. Yesu ba da mahaifi a nan duniyan ba, ya zo daga sama, bai gaji halin mutuntaka da ke cikin kowane ɗan ba, Yesu ya mu dokoki goma cikakkiyar biyayya, ya cika kowace bukata mai adalci wadda Allah ya umarta, da shike ba ya da zunubi ya isa ya ba da ransa, a ɗaya mai ɗauke zunubin kowa wanda ya gazganta da shi. saboda cikakkiyar haɗayar mai fansa, Allah ya shaida cewa da ni da kai da ke masu adalci muke, domin ɗan da baya da zunubi ya sha hukuncin zunubanmu. Abokai na ƙwarai, bisa ga abin da muka bincika yau, bari mu tuna da manyan abubuwa guda biyu. Na farko, ka tabbata ba mai ikon ceton kansa da kansa ta hanyar kiyaye dokoki goma, ka sake jin abin da littafi ya ce game da wannan, gama duk waɗanda suke tsammanin Allah zai karɓe su don suna bin dokar Musa, Allah an ta su nan. gama rubutacciyar maganar Allah ta ce, Duk wanda bai aikata dukan abin da yake a rubuce a littafin dokar ba, Allah an tashi kenan. bisa Galatiya Sura uku aya goma, kuma duk wanda ya kiyaye dokoki duka, amma ya karye ɗaya, to, ya karye dukansu kenan, ya Yakubu Sura biyu aya goma, ba wani mutumin da zai sami ceto ta hanyar bin dokoki goma, manufar dokoki ita ce su nuna mana zunubi. Na biyu, mutuna, Allah kaɗai yana da shiri domin ya ceci masu zunubi. ka saurari abin da Nassi ya ce, gama Allah ɗaya ne, wanda yake tsakanin Allah da mutane kuwa ɗaya ne, wato, mutumin nan almasihu Yesu, shi ne ya ba da kansa domin ya fanshi mutane duka. Timotaus Safari Sura biyu, aya biyar da shida Gaskiya Allah kaɗai ne yana da shiri ya ceci masu zunubi. Kenan, abokai masu sauraro, ina barinku da tunanan nan biyu, ba wanda zai ceci kansa ta hanyar kiyaye dokoki goma, kuma Allah kaɗai yana da shiri ya ceci masu zunubi. Na gode domin sauraro, Allah ya sa muku albarka, ya sa ku fahimci abin da muka bincika yau, gama maganarsa tana cewa, Gama ba wanda zai sami zama marar laifi a gaban Allah ta hanyar kiyaye abin da doka ta ce a yi, abin da dokar take yi shi ne ta nuna wa mutum zunubinsa, isa ga Romawa Sura uku aya ashirin, Allah ya taimake mu amin.